الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الايات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما شاء أكو شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 22 ga watan Jun. miladiyar annabi isa alaihi salatu wasallam shekara 2013 gashi allah tabaraka wata Allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin in ba ku manta ba muna cikin littafi mai bayani game da al'amurra waɗanda shari'a ta yi hani da gare su karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne mun kai ƙarshen babi mai bayanin haramcin kallon mace ajana ba wadda ba ka ba da kuma saurayi mai kyawun fuska haramcin kallonsu inda ba da lalura wadda shari'a ta yadda da ita ba to kun gani da mace wadda ba halalinka ba kuma ba muharramaka ba sannan da yaro matashi mai kyawun fuska duk shari'a ta haramta kallonsu ko to in ya zan kallo ɗai an haramta ina ga mu'amala da su kuma in dai ba mu'amala wadda shari'a ta halatta ba ina fatar kun fahimta ashe kaga menene menene mutunci duk abin da ke jawo maka zargi ka yi ƙoƙari ka nisance shi ko da dai abin bai tabbata ba in dai ka san yana iya jawo ma zargi haramun ne ka yi abin da zai jawo maka zargi ga 'yan uwanka don haka yanzu musamman irin yanzu da lokaci ya lalace luwaɗi ya yi yawa jama'a sai ka jawo yara matasa da tsufan ka baka da abokanin hulɗa illa yara don Allah ka jawo makanka a zarge ka ko baka jawo makanka zargi ba ka jawo makanka zargi don haka in dai kai ba ɗan liwaɗi ba ne to ka yi ƙoƙari kakka yi hulɗa da kowa illa warenka illa sa'arka amma ka jawo yara ƙanana in za ka tafiya tare da yara ƙanana hake tafiya duk hulɗoɗinka tare da yara ƙanana kai baka da mutane illa yara ƙanana kuma kowannen su gashi nan masha Allahu kana wa ma lam Allah Allah kun don Allah in ƴan uwanka sun zarge ka muna tuhumar wani faɗan su nuka ne sun yi laifi waye jawo kai ka jawo kanka don haka jama'a ku ji tsoron Allah ayi yi ƙoƙari a gyara al'amura ina fatar kun fahimta mun ji ayoyi da hadisan da malamin ya kawo game da haramcin kallon mace wadda, take a jina barka sannan da kuma kallon haramcin kallon saurayi wanda yake mai kyawun fuska yau tare da yadda allah za mu tashi sabon babi babu tahrimil khalwati bil ajnabiyya babi mai bayani game da haramcin keɓanta da mace ajanaba alkhalawa keɓanta ka daga kai sai ita daɗa ko cikin aji ko cikin ɗaki ko cikin mota ko dai game ke ɓanta ka da mace wadda yake ajana bakka ce ba muharramaka ba ajana bakka ita ce manisanciyarka wadda shari'a ba ta haramta ka aure ta ba ita ce ajana ba kana iya ɗaura mata aure muharrama kuma ita ce wadda shari'a ta haramta aure tsakaninka da ita ko da daga kai sai ita duniya baka iya daura mata aure ita ce muharrama kamar mahaifiyarka mutum na iya auren mahaifiyarsa kaga baya iya muharramarsa ce ko kamar diyarka ta cikinka ba diyar dan uwa ba diyarka ta cikinka mutum na iya auren diya ta ciki nai kaga muharrama ta ce haka diyar dan uwanka dan uwan nan shaqiqi ko la'abi ko li ummi to ɗiyan 'yan uwanka 'yan uwanka maza ne ko 'yan uwanka mata waanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya to ƴaƴansu 'ya'yanka ne shari'a ta haramta aure tsakaninku haka yanka, yannan ubanka ko ƙannan ubanka gwaggo kenan shari'a ta haramta aure tsakaninka da gwaggonka gwaggo wadda yake da ita da mahaifinka uwarsu guda ubansu guda ko kuma da ita da mahaifinka ubansu guda ko da ita da mahaifinka uwarsu guda to wannan ita ce gwaggwar da shari'a ta haramta aure tsakaninku ko naraka yar uwa ko kaunar uwa ita ce inna wanda yake da ita da mahaifiyarka uwarsu guda ubansu guda babu aure tsakaninku ko kuma da ita da mahaifiyarka ubansu guda ko uwarsu guda to waɗannan su ne innoni waɗanda shari'a ta haramta aure to waɗannan shari'a ta haramta ka aure su ne muharramai wa'anda shari'a ta yadda kana iya ɗaura mata aure anytime kana iya aurenta ita ce a janaba ina fatar kun fahimta to sai malla ya ce babu tahrimil khalwati bil ajnaba bil ajnabiyya an kawo ta babi mai bayanin amfani guda da za ta yi mana shine gulab ga da takunna eh? amma ba za mu kashe injimin mu ba yan wutan nefa to tunda eh, najeriya eh, okumbo kayanta ne kamar najeriya kamar wutatta allah ya gyara mana najeriya amma matsala guda ce najeriya ke fuskanta shine shugabanni mayagun shugabanni su ne lalata najeriya dada sun ka samu mayagun mabiya abin ya ida lalacewa in mutum yankan jarirai yake yi bisa titi in dai yana baka kuɗi kai an baka kuɗi an sallame ka ya ci gaba da duk abin da yake bai laifi ba kaga ashe kenan kai ma mugu ne eh don haka yanzu ba shugabannin ɗaya an miyagu ba hadda talakawan na najeriya don muguntar ta kai ko'ina to muna roƙon allah da shugabannin da talakawan don allah ya gyara mana su don hanyar da za a abi ba su gagari allah ya gyara ba allah ka gyara waɗannan bayi naka mutanen najeriya da miyagun shugabannin da miyagun talakawan duk akwai mugunta cikin kowaɗa mai allah ka gyara su duka babu ta Harimil khalwati bil ajnabiya babi mai bayanin haramcin keɓanta da mace ajanaba kun gani ko mu ta fara kyaftawa <laughs> babi mai bayanin haramcin keɓanta da mace ajanaba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin in za ku tambaye su su wannan ayat suratul ahzab ce ana magana ne game da wa game da matan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa habbai wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kayayyaki da kuke da bukata to fas'aluhunna ku tambaye su min wara hijabin ta bayan shamaki kaga duk da yake matan manzon Allah iyayenmu ne wa azwajuhu ummahatukum ba mun yaushe ba baya cikin suratul ahzab matan manzon Allah iyayenku ne ma'ana matsayin iyayenmu suke mutum na iya auren uwa tai to hakan ga baya halatta ga wani musulmi ya aure matar manzon Allah to duk da yake uwa iyayenmu ne wannan ga abin da ya shafi girmamawa da mutuntawa duk abin da an ka nema kawa uwarka shi an ka nema kawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya halatta gare mu mu keɓanta da matan manzon Allah mu musulmi ina fatar kun fahimta nan ga sha'anin keɓanta da sauran abubuwa matsayin ajinabai suke to shi na Allah shi ne Allah ta baraka wata Allah ya ce in za ku tambaye su wasu kayayyaki su matan annabi to ku tambaye su ta bayan shamaki ma'ana ba a yadda ku keɓanta da ku da su ba sai ku tsaya kila akwai shamaki tana cikin ɗaki kai kana waje ko kuma akwai labule tsakani dole dai ya zan akwai wani shamaki tsakaninka da ita to kaga matan annabi fa kenan da an ka haramta aure tsakanin ma ina ga macin da yana halatta ka daura mata aure kuma sai a gane ka daki guda an ka tambaye ka ce wai ai assignment na an ka ba ku ba ku assignment shedan ko eh kaga yana daga cikin hikimar rashin keɓanta da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bai taɓa keɓanta da wata mace ajana ba ta ba face shi ɗan ya kasance shine na ukunsu da kai da ita dawa da shaiɗan to in ya zan akwai shaiɗan tsakanin ku kaga anything can happen ko mina iya faruwa sai da in Allah ya kiyaye to akan haka an ka hana mutum ya keɓanta da mace wadda ba muharramarsa ba amma diyarka wadda kowa ya san babu aure tsakaninka da ita ko yar uwarka shaƙiƙiya ko la'abiya ko la'ummiya wadda kowa ya san babu aure tsakaninka da ita wannan don kun keɓanta da ita babu laifi ko mahaifiyarka kowa ya san baka iya auren mahaifiyarka don kun keɓanta da ita wannan babu laifi amma duk matar da shari'a bata haramta ka aure ta ba to shari'a ta haramta ka keɓanta daga kai sai ita ina fatar kun fahimta kaga shi yasa kaga wannan agwagwa da buje shigansu ga mata ya fi hawan kabu-kabu ɗan kabu-kabu ya ɗauko mace daga shi sai ita musamman 'yan kabu-kabun zamani sai su samu wani sidna nan mai tudu daga baya sai su aza 'yan mace ta hau sai ta gangaro don jikinta ya haɗe da nasu suna tafiya suna taka birki ɗan abin na yana ɗan suka su hakan ga kaga amma yan agwagwa da buje ta da ita da sauran mutane waɗanda ba su ba kaga mutane zai yawa ka shiga ko kaga an futa eh baya halatta ke banta da ita ka ce wai ai assignment an ka baku shine kake nuna ma, ko mathematics ne kake nuna mata wani wani problem ne ake solving to za a yi solving din wani shedan ya tayar da wani problem kuma don haka an haramta to sai hadisai ya ce wa an uqbata ibn amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala iyyakum wadkhul ala nisa fa qala rajulun min al ansar afara'aita al hamwa qala al hamu al maut muttafaqun alaihi al hamu qaribu zawji ka akhihi wa ibn akhihi wa ibn ammihi wannan hadisin an karɓo shi daga uquba dan amir yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce iyyakum hula ala nisa ka shedin ku da shiga inda mata shiga inda mata mata ba muharraman ku ba annabi ce ka shedin ku kaga ka shedi kalma ce ta tsoratarwa kamar annabi na cewa ina tsoratar da ku daga shiga inda mata ka shiga inda mace wadda ba muharramaka ba ku keɓanta daga kai sai ita ka shaidin ku da haka nan faƙala rajulun min al'ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce afara aita alhamu annabi ya kake gani game da ɗan uwan miji alhamu makusancin miji ba ƙane yana shiga inda matarwa ba ga al'ada to baya halatta ƙane ƙanin miji ya shiga inda matarwa sai tare da shi wan ko tare da wani muharrami amma shi kaɗai daga shi sai matarwa baya halatta su banta. in wane ya sake ta ko ya mutu yana iya aurenta ko bai iya aurenta kaga ashe ba muharramarsa bace ajnabarsa ce ina fatar kun fahimta don haka baya halatta kana baya halatta miji ko wani dan uwan miji yake banta da matarwa dole sai tare da shi mijin ko kuma wani muharrami kamar direba misali ya ɗauki mace daga shi sai ita direban tasi ne ko wane ne baya halatta direba daga shi sai mace cikin cikin mota baya halatta dole in za suna wani wuri dole a hada da wani muharrami su tafi tare mun yi bayanin muharrami tun bari cikin karatunmu na babin hajji na bulugul marami ko ni ce muku muharramin nan kuma dole ya zan baligi ba a jawo karamin yaro wanda ana iya wani abu bai hankalta ba ko ana iya mishi wayo dole muharramin nan ya zan baligi ne na fatar kun fahimta to yanzu ka bada matarka ga direba ya kai ta Kano daga shi sai ita baya halatta dole sai ka hada da wani muharraminta na fatar kun fahimta keɓanta wace iri tsakanin mutum da mace wadda ba muharramarsa ba shari'a ba ta yadda ba sai dai in ta lalura ce wannan kam kamar wace iri a ta lalura keɓanta ta lalura kamar likita amma shi ma likita inda zai yiwu yan an ka kai mace to ya zan mijin tana tsaye mijin tana nan saboda ana yawan samun matsaloli yanzu ba da daɗewa ba satin da ya gabata sati biyu da sun ka wuce an kai wata katobara wani gari nan cikin jihar sokoto wani mutumin ƙauye ne ya goyo mata ta da mashin tana da ciki ya kawo ta asibitin babban birnin su local government headquarters su domin a yi mata awon ciki ba matsala gare ta ba awon ciki kawai wannan na al'ada wanda nasara na aza muku yi ya kawo ta shi mai awon cikin sai ya ja ta wani likita ya ja ta ashe ta ba shi shawa sai ya ci ta cikin ɗaki da sunan awon ciki fa ashe ya wuce har abin da ba a ce mai yaya ba mijin ya ga an ɗauki lokaci shu shu ya yi magana ya ce likitan ga bai fito ba kuma ita matan bata fito ba sai wata mata cikin ma'aikatan asibitin ci bari riga ma yan gani kila ko da ta riga sai ta iskan mashi likitan nan bisa gare ta kuma ya bi inda ma ba a bi sati biyu da sun kauce ya faru to kaga irin wannan in yana yiwuwa likita nan consulting room din likita a shigo tare da miji in matar tana da miji duk abinda likita zai yi mata ya mata gaban mijinta in yana yiwuwa in bai yiwa dai matsalar likitoci dai lalura ce iyaka eh, sai a yi musu nasiha su likitocin su ji tsoron Allah na fatar kun fahimta to shi ne sai ya ce faƙala rajulun min al'ansari sai wani mutum da cikin mutanen madina sai ya ce afara ayat alhamu annabi to yaya kake gani game da eh, makusancin miji ƙala sai annabi ya ce alhamu almautu makusancin miji mutuwa makusancin miji mutuwa mutuwa kenan me ma'anar wannan muttafaqun alai wannan hadisin Imam al bukhari da Muslim sun kaɗu a kai ne me ma'anar alhamu almautu malamai sun ka ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ai yadda kake tsoron mutuwa haka ya zan wajibi ka ji tsoron kaɗaitar matarwa da ƙanin mijinta da ɗan'uwan uwan miji na fatar kun fahimta kaga ashe kenan cewa wai ai kanin miji ne ko dan uwan miji ne wannan duka ba uzuri bane tun da dai matar magaji ne ba muharramarsa ba ce in magajin ya mutu yana iya aurenta ko in magajin ya sake shiga shari'a yana iya aurenta to kaga ajana basa ce don haka baya halatta ya shiga inda take sai tare da shi magajin nashi ko kuma tare da wani muharrami kuma muharramin nan baligi ba karamin yaro ba ina fatar kun fahimta sai ya ce alhamu ƙaribu zauji me hamu shine makusancin miji ka akhi kamar dan uwansa wabna akhi da dan dan dan uwansa wabna ammihi da dan amminsa dan babansa wannan su ne ba su ne makusanta ba to kamar su kaga waɗannan duka ga al'adar mu Hausawa suna da lasin na shiga gidanka ko da baka nan to annabi ya tare su ya ce su tsaya kofar garka ina waƙan nan ta mu'azu kanin hali ya ce ku labarta kanin miji ya zama kafi garka to in ko ya kiya ku lema mai kashi ba ma ma'azu kanin hali ya ce ba amma kun san ma'azu kanin hali dan gargajiya ne Eh? Allah shirya da mu wa nimna abbasin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhallu anna ahadukum bimra'atin illa ma'azi maharamin muttafaqun alaihi to ga bayanin wancan hadisi na uku ba dan amir wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yadda allah tabbata gare su cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la ya hallo wannan ahadukum kada ɗayanku ya ɓanta bimra'atin da wata mata illa ma'azi maharamin sai tare da ma'abuci haramci sai tare da muharrami sai tare da ta ita matat kaga wannan sai ya zan kamar bayani ga hadisin da ya gabata mutum ko da ɗan uwan miji ne ba shi ya fi kowa lasin na ya shiga inda matar ɗan uwansa ba to balle wani wanda ba ɗan uwan miji ba Ko wani mutum baya halatta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da wata mata duk matar da ba muharramarsa ba sai tare da ma'abuci haramci ga ita matar dole sai da muharraminta ko mijinta ko wani muharrami nata amma daga kai sai ita on no circumstance shari'a bata yadda ma banta ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun kadu aka fitar da shi wa an buraida radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hurmatu nisa'il mujahidina alal qa'idina ka hurmati ummahatihim ma min rajulin min al-qa'id min al-qa'idina yakhlufu rajulan min al-mujahidina fi ahlihi fayakunuhu fihim illa wa qafalahu yawm fa ya'khudhu min hasanatihi ma sha'a hatta yarda thumma iltafata ilayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma dhannukum rawahu muslim wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga buraida yarda Allah tabbata gare shi buraida ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce hurmatu nisa'il mujahidina haramcin matan mayaka matan waɗanda na fita jihadi almujahiduna ba mun yi babin jihadi ba mun san almujahiduna ko so wane ne almujahiduna waɗanda na fita wurin yaƙi lokacin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna fita wurin yaƙi ba an yi yaƙuƙuka da yawa to sai manzon Allah ya ce haramcin matan waɗanda na fita yaƙi alal ƙa'idina akan waɗanda annan zaune ba su samu fita ba yanzu misali sarkin musulmi ya gangami ya ja sojoji a fita wurin yaƙi ai ga ba dukkanin musulmi za a fita ba ko akwai ma'abuta lalurori kamar makafi kamar guragu marasa lafiya da sauran dai ma'abuta lalurori waɗanda shari'a ta wa izinin su ba sai sun fita ba ba su za su zaunawa cikin gari tare da mata ba to mujahidu na sun fita wurin jihadi to su waɗannan ma'abuta lalurori waɗanda ba su samu fita ba su ne ƙa'idina to kada ka bari wai makwabcinka ya fita wurin jihadi ka gane matatai. 'a a'a ina fatar kun fahimta sai annabi ya ce hurmatu nisa'il mujahidina haramcin matan waɗanda na fita jihadi alal ka'idina akan waɗanda azzaune ba su samu fita ba ka hurmati ummahatihim haka yake kamar haramcin iyayensu uwakka wadda ta haife ka mahaifiyarka da ta haife ka ya halatta gare ka ka aure ta ya halatta gare ka yi zina da ita ta kowace hanya baya halatta ka sadu da uwarka ko ta hanya aure ko ta hanyar zina ko to irin yadda kun ka san haramcin mahaifanku iyaye mata waɗanda na haife ku irin haramcinsu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haramcin matan waɗanda na fita wurin jihadi yadda iyayenku suke haram ku sadu da su hakan ga matan waɗanda na fita jihadi haka Allah ya sa darajar matan waɗanda sun ka fita wurin jihadi don kada ka ga makwabcinka ya fita kai kana da lalura ka dawo ka gane gida ne kafin ya dawo a annabi ya ce haram ce mata muje zina ce ko amma kamar annabi na cewa zina da matar mutumin da ya fita jihadi ga wanda bai samu fita ba to wannan zina ta fi komi girma Allah ya shirya da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulin min alqaidina babu wani mutum da cikin waɗanda azzaune ba su samu fita jihadi ba ya khalufu rajulan min almujahidina wanda ke maye ma wani mutum da cikin waɗanda na fita jihadi fi ahlihi ga iyalansa fa yakhunuhu fihi mun yo cikin kitabul jihadi ko babul jihadi mun yo falalar waɗanda ba su samu fita ba su maye gurbin waɗanda na fita ga iyalansu kullum musu da iyalansu ba mun yi falalata ba annabi ya ce wanda ya kula da iyalin wanda ya fita jihadi kafin mai jihadi ya dawo za a ba shi lada kwatanci ga wata rawaya annabi ya ce kwatancin ladar da an ka ba shi mai jihadin ga wata rawaya annabi ya ce irin ladar da an ka ba wanda ya fita jihadi irin ta za a baka kaga ashe akwai falala ga ku kula da iyalin wanda ya fita jihadi ko to to maimakon ka kula da iyalin fa yakhunuhu fihim sai ya ha'inci ya yaudari shi mujahidi ga iyalansa illa wa kafa lahu yawmal qiyamati face Allah ya tsaye da shi wannan wanda ya yi ha'incin ga mai jihadin ranar alkiyama faya a kudu min hasanatihi sai shi mai jihadin gada an ka ha'inta ga iyalansa sai ya yi riko daga ladar wanda ya ha'ince shi ma sha duk abin da yake so hatta yarda har ya yarda me ma'anar wannan hadisin duk mutumin da wani mutum ya fita wurin jihadi fi sabilillahi kai baka samu fita ba sai kai yaudare shi ga iyalansa to Allah ta baraka wata ta'ala gobe kiyama shari'ar da zai yi ta ha'incin da kai mai shine za a tsayar da kai a kira shi mujahidan nan da ka ha'inta ga iyalansa sai a ce ɗebi ladarka duk abin da yake so babu ƙa'idi, duk abin da yake so na ladarka in yana so ya kwashi ladarka duka faya a kudu min hasanatihi annabi ya ce shi mai jihadin gada an ka ha'inta ga iyalan sai shi sai shi riko daga lada wanda ya ha'ince shi masha a duk abin da yake so hatta yarda hasa ya yarda ya ɗabi duk abin da yake so ina fatar kun fahimta don haka baya halatta wani ya fita wurin aiki na musulunci kuma ya gurbi ne ga iyali ne da shari da alkhairi an kace kuma ya gurbi ne ga iyali ne ku taimaka ma iyalin ku sai musu abinci ku sai musu sabulun wanki yara a kula da tura su makaranta a biya a ba su kuɗin tara da kuɗin duk dai abin da kamar dai yana nan dai kuwa iyalansa ku ɗibe ma iyalansa kewa amma ta kyautatawa ba dare ya ku shiga gida ne ku kwana da iyali ne ba ina fatar kun fahimta fata altafata na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi marwayacin hadisin buraida yace da annabi ya faɗi haka sai manzon Allah ya waigo zuwa gare mu fa qala yace ma zannukum mi azatunku kuna zaton yanzu mutum ya fita wurin wa Allah aiki wani ya ha'ince shiga iyali ne kuma Allah ya kyale shi shi yasa Allah zai wannan hukuncin za a kira shi mujahidin da anka ha'inta sai a ce ga ladar wanda ya ha'ince ka duk abin da kake so kwashi in ya kwashe duka ba a hana mai ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah ya shirya da mu rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisin to kaga abinda Allah ya bashi ikon kawowa kenan game da haramcin keɓanta da mata a janabbai mata waɗanda ba su keɓanta ba to kaga sai mu ce duk da yake waɗannan hadisan sun an yi su ne ga mata to amma sai mu yi kiyasin yanzu har da yara matasa masu kyawun fuska yadda yake haramun ka keɓanta da mace baka, haka yake haramun ka keɓanta da yaro matashi in dai ba da wata lalura ba kila za ka kira ne ka aike shi ko ka sa shi wani aiki amma ka mai da yara matasa waɗanda ba sa akka ba su ne abokan hirarka su ne abokan tafiyarka su ne abokan hulɗarka to tsakaninka da Allah ka ja kanka tuhuma musamman halin da ake ciki yanzu da liwaɗi ya wasu ina fatar kun fahimta jama'a kun ga yadda Allah ke wanki bawa ne ko kun ga wata shari'a da Allah ya ko tsakanina da 'yan uwana 'yan watannin da sun ka wuce in kuna tunowa nan cikin karatunmu na riyadu salihina na ce in ka cire sakkwato cikin gari nan da manyan kwamandoji suke na liwaɗi na ce an ce cikin lokal government ta ƙauyuka ba inda liwaɗi ya gidan da ce kamar garinmu na faɗi haka nan ko ban faɗi ba wasu can mutanen bu da eh, eh, eh, suna cikin club ɗin sai sun haka ma zagi na wai na ce duk mutanen bu yan luwaɗi ne don Allah haka ce? ba cewa ni duk mutanen yabu ba ai ba mai cewa dot man lin nasi annahum sawa'un laysa fiha ma qatihi dawa'un ba haka mallam abdullahi gondo ya ce ba don haka ai mahaukaci ɗaya ke jam'i ya ce duka ni cewa ni akwai su da yawa yabo sai an ka zo har da yan uwana ahli sunna masu gyammu ƙarya bello kai ƙarya ya kai me ya sani yabo wani ba ko nake yanzu yabo ni ba dan yabo nake ba don haka me ni sani yabo ƙarya ce ba dan lawadi ko guda yabo to yanzu me a can na faruwa tun shekaran jiya a can da yan civil defense da yan banga suna kama yan lawadi har yau sai an kama wasu suna nan ana kamowa ana yi wa sakkwato da su don haka su ku waɗan mina aka kama su wa'azi na an ka kamo komi sun ka yi waɗanda aka kamo aka kawo nan ku masu gyammu yan yabu ahli sunna na yabu masu gyammu da na ce bello Abu ƙarya ya kai suwa ko zo ku waɗa mana suwa na an ka kamo tun shekarun jira alamis aka kame sun lalata yara ƙanana njss yara engineer secondary school an ka eh, yara suna ba da sunayen junansu don wani dan luwadi ya zo inda wani yaro makaranta nan ne balli ya tashi me ya hada ka da shi dama ana tuhumar wancan da luwadi me ya hada ka da yace kuɗin tare ya kawo mai kadiba ga uban yaro amma wani ka bashi kuɗin tara to nan ne me ya hada ka da shi ya ga abin da ya kai mai yaro ya faɗi an ka bugi yaro ya ce ai ba shi ɗaya na makarantar ga suna da yawa suna da yawa sai ya bada sunan sauran yara an ka kamo su duk kowannen su ya yadda kowa ya faɗi wanda ka yi mai to abin bakin ciki akwai yaro guda da ya ba da sunan mutum goma sha tara a tare da shi yaro jama'a ko mace da Allah ya halitta don a sadu da ita karuwa wata aji farka goma sha tara wani abu ya shiga ko bai shiga ba yaro ɗan makaranta ɗan jss a ce kato goma sha tara ke amfani da shi jama'a ina rayuwa take to abin da ya faru ya buke kenan can garin mu shekaran jiya yanzu wani ya zo ya karyata ta ce bello ya wa mutane ya bu karya da ni ba ne bane bako nake a ce kakana ni ko da dogon duci yake ko da wani wuri yake tun da ni ba ɗan abu nake ba eh abin da ya can na faruwa kenan yaro ya lisa mutum goma sha tara ya ce mutum goma sha tara ke amfani da shi don haka yanzu yaro ko kaddare rayuwar yaron na ya ta koma abin da ke faruwa kenan to shi ne da yara sun ka abin nan malaman makaranta sun ka faɗa ma sun ka eh, kama yaran yaran sun ka faɗi sun ka ɗauke sun ka ci tumo ga tafi ƙarfin mu mu tarbiyya an haka mana mai sai sun haka ma hukuma sun haka ma jami'an yan civil defense ya bi fa shekarun jiya banda jiya ranar asibiti ta faru ba wancan sati ba shekarun jiya banda jiya ranar alhamis jiya ba juma'a ba to ranar alhamis ta wannan sati shekarun jiya ban da jiya ta faru nan cikin garin mu yabo bello ina aka ce min wai bello yabo ashe kai in ba amana ta ilimi ba duk wata kalma wadda ba ta da kyau ina faɗin ta game da mutanen yabo ubana mutumin ina ne kakana fa kakan kakana tun ko da mujaddadi ya bayyana kakanni na suna nan cikin garin yabo ko da mujaddadi dan fodiyo ya bayyana kakanni na suna yabu kuma kun san aikin su karantar da mutane da wa'azi tun kafin bayyana mujaddadi kakanni na malamai ne na addini don haka ilimi in ana gado bello ya bu gado ne ya ba shiga sharu ba shanu ne wa ilimi ba mu gado mu yan gado muke na fatar kun fahimta to sai ne zo saboda amana ta ilimi don bai yi ma'ana ba ka ce wane ya aikata laifi ga 'yan uwanka na yi su ka rufa su in ni haka nan na yi adalci to akan hakan ga ɗaya tassa da faɗi ni ce ya buga garin mu ana yi sai wasu ce ƙarya yake yi ƙarya yake yi kuma masu gemmo wai ahlus sunna wai da ɗan gunta wanda na namuna hucci wai su yan PDP ne mi romba da ku mi romba da PDP ku PDP mu kai? to PDP ka hana mana mu faɗi gaskiya abinda Allah ya ce shikenan wai pdp don haka dole su karyata allah allah da ya ce ana luwaɗi karya allah ka yi duk wanda ya ce karya ce ba a luwaɗi cikin al'umma kaza kamar ya ce allah karya ka don allah ya ce ana luwaɗi ta yanzu ga ta shekarun jiran alhamis an ka tambayi yaro me haɗa ka da wancan da ya zo ya kawo ma kuɗi sai ya ce ai ga abin da ya kai mai subhanallah sai an ka fara malamai da dan sai ya ce ai ba shi ɗaya na makaranta ga suna da yawa suna da yawa ce suna da yawa sai ya bada sunayen su wane nayi wane nayi wane nayi malamai sun ka kirawo su duka faɗi abin da ce yace suna yi wani wani ba wani ka hawanka ba kai ku ba wani ka hawanka ba kai ku ba sai yar duk sun ka amsa eh gaskiya ne malaman makarantar nan sun ka ɗauke sun haka yan civil defense yan civil defense sun kai musu interview kowane yaro ya faɗi masu yi mai kowane yaro to shine sai an ka tafi da yan civil defense na yabo da yan bangar yabo ba da bello yabo ni ina nan guyo locus lokacin da suka ina ne ina nazarin bulugul marami ran alhamis ba ran da muke karatun bulugul marami ba na ma kashe waya ta ran nan ko samu na ba an yi ta bugomin don a hada min waya ta na rufe ina nan ne ina bulugul marami guyo locus yan banga da yan civil defense suna yabo suna operation da sai an ka shiga gari wasu kan sun ka tumayo sun ka yohe da kwata wasu an ka damƙe su ran an ka damƙe mutum goma sha uku ko sha biyar to ga wata ruwaya sha shidda sha wani abu dai bari mu aje ta sha wani abu kada kuma a ce bello ya yi ƙarya ran nan dai ran alhamis din nan aka mutum goma sha wani abu an ka zo an ka haɗa su da yaran nan ga yaro nan yaro mi ka ce ce gashi nan shi ka hawa ba kai ka hawa na ba kana bani abu kaza yaro ya faɗi gaskiya ne ce eh gaskiya ne to kai kowa ka yi ma shi ko ya faɗi babba mai ya mai? na fatar kun fahimta wannan cikin wani gari wannan ta faru cikin garin su bello yabo na yabo cikin garin yabo ta faru in akwai wani shege kuma wanda zai koma cewa bello yabo ƙarya ka yazo ya ce ƙarya bello yabo ka yi babu yan lewaɗi yabo akwai wani sakarin yaro nan da ya ce wai ai yana faɗa ma wasu ya ce wai ai mutane yabo wai sun yi zanga-zanga wai za su zo su iskan ma bello yabo ya gwada musu masu liwaɗi wai sarkin kabin yabo ni ce wala ƙarya ya kai to yanzu in ma sun yi zanga-zanga in ba su yi ba dai yanzu an hutar da bello yabo daga gwadi allah ya gwade su ga su can Allah ya fitar da 'yan luwaɗiya don haka bello ya bi yawa 'yan uwa ne mutane ya bo ƙarya ko ya yi gaskiya shikenan wakafa Allahu almu'minina alqitala a ce a zo a sa belle ya buga bai ta ya gudu masu ludu yabo na ji ciwon ma da ba a yi haka nan ba ko da yake na san ƙarya ce shi shedanin yaron ke yi iyaka don shi ma yana ciki ne na ba ku lakani na ce duk wanda kun ka je yana sukar maganar liwaɗi ɗan kakku ko tsaya tambaya ya shiga ɗan sunuka ne baka liwaɗi mai an na kariyar su wani addini ko addinin kirista da babu wata natsuwa ciki nai ya yadda da liwaɗi na karanto muku bible hukuncin kisa addinin kirista ya ce awa mai liwaɗi yawa mai liwaɗi to kana musulmi ka tsaya kariyar mai liwaɗi an ce a ban liwaɗi ka tsaya kana gunguni ana cin mutuncin mutane in baka liwaɗi ya za a yi ka ji ciwo don an waɗan liwaɗi nasiha sannan to in ba a ce a ban liwaɗi in ba a yawa azi game da to sai a ce musu ci gaba da yi yanzu ku faɗa mini wani bakin ciki ya wuce ma mutane ya bi ƴaƴansu yaro dan jini a sakandare ko da ka a hama wani shege ya lalata ma ɗa akwai wani mutumin ya bi can shekarun jiya ran alhamis ana zuwa ana faɗa mai ɗanka na cikin su yana na civil defense yana cikin waɗanda aka ruwai ana faɗa mai dama yana da hawan jini sai ya su ya yi bib sai ya faɗi an ka ɗauke shi an kai shi asibiti nan general hospital ta yabo an kai ban zani ba ko yanzu an sallame shi saboda me farin ciki ya kase ko bakin ciki bakin ciki to wannan bakin cikin aka son mu kyale mu ruhe ku nan mu a ci gaba da sa al'umma musulmi to mun kiya liwaɗi wallahi duk wanda ka liwaɗi ko shi mai yi ya san liwaɗi baya da kyau balle ni mai wa'azi ka ce in zo in kyautata liwaɗi ko in ga abin da bai da kyau in yi shiru to da in ba a yi wa'azi game da liwaɗi ba game da mi za a wa'azi kenan yanzu yau muna da wani bala'i jihar Sokoto da ya wuce muna liwaɗi to in mai wa'azi bai yi wa'azin liwaɗi ba na mi zai na rince da Allah ko wa'azin sallah yau bai yi muhimmancin wa'azin liwaɗi ba ko wa'azin sallah yau bai yi muhimmancin kai wa'azin liwaɗi ba sannan to shikenan don ran wasu na ɓaci to ɗan an kai liwaɗi ran wa ya ɓaci ran Allah ya ɓaci da manzon Allah su hannun liwaɗi ya ba bello ya ba to sai mu bari a ci gaba da bata ran Allah masu lewaɗi su su kwana da farin rai yadda kun ka bata ran Allah sai mun ɓata naku in an iya sama ta faɗo masu lewaɗi yan bata ran Allah na kun taɓa Allah yadda kun ka taɓa Allah sai mun taɓa ku in mi zai faruwa sai dai ya faru mun ƙi barin wa'azin lewaɗi to ga ta nan dangi jiya sun yi zanga-zanga su ko shekaran jiya an hakan mu wani ya lalata yaro ya lalata yaro wanda ya kan musu ya zo ya faɗi shi kenan sai an ka sai ya taya ƙara ta sai an ka kira wancan da ya kama su an ka tsare jiya sun ka yi zanga-zanga dole an ka sakai kaga abu ya fara ɓaci ko bai fara ɓaci ba to dama abinda muka gudu a kai kenan mutane sun farga waka ka yadda a lalata mai ɗa nan cikin gawon nama cikin sakkwato nan gawon nama ga tanan tamu an ka kama uh, almajiri mai aiki gida da ɗanɗan mai gidan ban faɗa muku ba an ka fara bugun almajiri ya ce to ai uban yaron shi ya koya mini kuma ba ni ɗaya yawa ba sai ya lissafa yara 'ya'yan makwabta ba wanda ya kai shekarun balaga cikin yaran nan almajiri duk ya lissafa ya ce mai gidan nan nashi uban yaron ga duk ya lalata waɗanga yara an ka taro yaran duk sun ka faɗi cewa eh nama gasashe wai wata games ya sau da makka ya kawo gida nai ita yake kiran yara ana games yana sai musu gasashen nama yana ba su kuɗi na yan lalata 'ya'yan mutane 'ya'yan makwabta billahi lazi la ilaha illa wa'adda wannan suna na rinci da Allah da ya shaya min a wazo duk mutumin da ya lalata min dan na rinci da Allah sai na kasai billahi lazi la ilaha illahu a ce min ga wane nan tare da ɗanka yake na rinci da Allah kwana ne sun ƙari in ni kashe shi in an iya ajewa ni sama kai in kuma shi duwa ƙasa ya mutane ka zana suna lalata 'ya'yan mutane suna a kyale su to ku kyale su lalata muku ƴaƴa? wai yanzu ba masu laifi adda wai masu cewa abin laifi su adda laifi to mun yadda mun yi laihin a kashe mu mun ce a balle waɗi kun ji don haka ku ku buɗe baki su lalata muku ya'ya ku kyale su tun da tsoron su aka yi to mu tafi don haka yanzu mutanen yabu sun tabbata akwai yan ya yabu ko babu ba ku ni tambaya ba su yan ahli sunnan nan yabu na ce bello yabu ƙarya ya kai yanzu masu mun banza na yabu akwai yan ya bu garin ku ko babu su ku zo ku faɗi akwai yan liwaɗi ya bi ko babu bello ya bi ya yi ƙarya ko ku da ya ƙarya muna hukan allah masu mun banza to ga yan liwaɗi na ana kamowa ko in kuna iya a ta a canza magana a ce wa'azi sun kai an kamo su kamar yadda ake kokarin kama bello ya bi don ya yi wa'azi ko kamin dai yanzu bai cewa ya kamin don ya kamin da yaro ko mini wa'azi akwai ban kunya a ce an kama bello an kai shi lahira don ya yi wa'azi wallahi ni to me is a pleasure ban taɓa kwana da fargaban a kan ba ni kamun Allah ne ka gudu Allah ne ka gudu in saba ma in bancin Allah wallahi duk wanda ya kwan duniya ban gudu in saba mai hushin Allah ke gudu duk wanda a duniya ya hushi da ni inda ina tare da Allah wallahi ban damu ba to amma ga sunan ga yan uwanku nan an kamo mutane ya bi sun yi lewaɗi ƙananan yara sun ka lalata faɗi ko hakku kun ji kunya duk wanda ai ya ya ji kunya har liman gashi nan ya ji kunya belle ya bi dai abbe ji kunya ba duk wanda ya kwana ya ya ji kunya ga yan liwaɗi na an kamo garin ku an kawo sakkwato in an iya a amshe su yau amma dai an kamo su ko ba a kamo su ba duniya ta jiya ko ba ta jiya ba Allah ya ji kan abu dan maliki wani almajiri ne kanena ne kuma almajiri na yana na yabo ko da ni gama bulugul marami ina buɗe facebook sai ni ga abu dan maliki ya posting ni ce Allah shi ma albarka bello ya bu kenan duk duniya gaba mai iya kashi bello ya bu damisa ta kun riga kun yi sake mafarauta ta yi ya'ya abu dan maliki ya watsa abu dan maliki ce ba dan yabuna ba shi ko jikan mo yau sarkin kabe ya mutu abu dan maliki na iya hanku jiran nan to abu dan maliki ya rubuta ga facebook ya ce an yi abin kunya yabo ce shi ko abu dan maliki ba dan yabo ba ne ya ce an yi abin kunya ya ce shi wallahi kullum yana kwana cikin tunanin wai ƙaƙa namiji ka iya saduwa da namiji yau ga ta ta faru garin su ga mutane suna faɗi da bakunan su sun yi guda nawa kawwa yaron ga ka ce na ya mai sau uku wancan ya ce na ya mai sau biyar wancan ya ce sau guda ni walla walla sau guda yaro ya ce a sau uku kai ya ce wallahi sau guda ni Ya yi ko bai yi ba Ya yi. abu dan malik ya ce shi wallahi bai eh, wato hankali ne kullun da tunani ya kwana kaka namiji ka iya takin namiji sai ya bisa kunne ne gaba gare shi ga yaro na gardar da mutum yaro ya ce uku kai min shi ko ya ce wallahi sau guda ɗaya yayi kaga ya da yi. to faɗi kuma wace shaida aka nema bayan ga confessional statement sun haɗi sun yi don haka yanzu in an iya a sake su mun san hukuma ta su ce amma dai kunya ta duniya da ya kahin ta lahira an yi ta ko ba a yi ta ba mutane ya bi sun ji kunya ga yan e, e, uwansu nan an kamo da lodo duk ya bi yau mutum guda ɗaya abin ji kunya ba shi abin ya bu kun ga yadda Allah hadda kai ko to liman ya ce hadda shi don haka kuma a koma karyatawa haka ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا hadda wani cewa ya in ni zo ya bu sai an yi min duka ni ce ya bu haka ce ce ni ya bu ni ce billahi lazi la ilaha illahu ko sata ne ni ta ya bu bani buguwa ko kashin kai ne ni ta ya bu bani buguwa ya bu kam wa wani shege annawai wai ai wallahi mutane ba sun ce sai sun bashi kashi in ya zo nace halacce ma an kai ubana zuwa ya yabo to ka gani don haka yanzu a huta da yawa agai a to inda bello ya ba in hadi Allah ya tona musu asiri ko sun ga nan ma idon su ga diyan su nan an lalata abinda bello ya buka wa faɗa kenan a bari a tashi tsaye a yi faɗa wuta ce ta kama gidan makwabcinka ya kai bawan Allah sai ka ce ani ba gidana bane babu ruwana da gidan makwabcinka sai ina sai gidanka don haka wajibi ne ka ci ku bokiti da ruwa a zo wutan nan ta gidan makwabcinka a kashe ta don ka kai gidanka abin da nake nuna mutane kenan amma an ce tashin hankali nake son kawo don ina cewa a balle waɗi in dai maganar liwaɗi kawo tashin hankali Allah shi kawo shi ba mu barin magana cewa a liwaɗi liwaɗi kan Allah ya haramta shi ba ya abu ba don haka liwaɗi duk mai liwaɗi Allah ya ɗebe mai albarka mu ma mun tsine mai albarka sannan manzon Allah yawa mai liwaɗi hukuncin kisa iyakar Bello ya bi sakatarin manzon Allah ni karantawa kawai ne ban tsoron wallahi a kire ni abu dawuda na nan manzon Allah ya ce man mu ya amala amala qaumi ludin lil fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kun ka samu yana aiki irin na mutanen ludu ku kashe wanda yayi da wanda an kawa hukuncin manzon Allah dai ba hukuncin belli abu ba in fada za kai kai fada da manzon Allah ba da belli abu ba in tashin hankali ne manzon Allah ya kawo shi ba belli abu ya kawo shi ba muna roƙo Allah ya shirya da mu sannan ya Allah muna nan muna addu'a ba mu bari ba ya Allah wasu ne sun ka daure ma liwaɗi gindi cikin jihar Sokoto Allah ka hi mu sanin ko su wane ne Allah mun kai ƙara su gare ka Allah ka karya mana su duk wanda adda hannu ga watsuwar liwaɗi cikin jihar Sokoto ko wane ne ko dan wane ne Allah ka karya shi duk wanda adda hannu ga watsuwar liwaɗi Allah ka karya shi duk wanda adda hannu ga daure ma 'yan liwaɗi gindi Allah ka karya shi Allah ka wulakanta shi Allah ka kaskanta shi Allah ka kunyata shi Allah Allah ka ɗebe mai albarka duk wata zuga ta yan luwaɗi muna roƙon Allah ya da ka ta yan liwaɗin ya bu Allah ha ta su haka nan duk wanda ke ganin shawa ɗa namiji shawa ta saduwa Allah ka kunya ta shi duniya ka ta shi gobe kiyama Allah ka haɗa su wuri guda ka saukar da bala'i akan su to sama ta faɗo babu taharimi tashabbuhin rijali bin nisa'i kwasan bello ya ba ya san yanzu shine kwamanda na hada da yan lewaɗi ko duk abin da za awa eh, bello ya ba don ya ce a bello lewaɗi ne to shiri nake kwan raga min kada allah shi raga mai in dai akan wa'azi ne wallahi bani bari in dai akan wa'azi ne in cin yi tuntuɗe da ayar ƙur'ani ka ce in ƙetare ta wallahi ban iban da ƙawa ƙetare ta zai da shura wallahi sai na faɗi kuma in yi bayani wannan dubara ta rage ga mai hawan kura babu takunkumi ya rage gare ka yanzu ba na ragare gare ka in ka iya ka jefa bello sama kai ya koma saukowa ƙasa ko ka gina rame ka cika shi da wuta ka sa bello ciki nai ko ka samu kulbar turare ka tsatsaga bello ko ka yanke shi ko ka mai sai cikin cikin uwatai. ya rage gare ka na faɗi kuma in na faɗi ba ta komowa yawwa yan luwaɗi annan suna watsa an kama bello ya ya don Allah duk mai haɗin magana da bello ya baka haɗi yana tsoron kamu ha na sha faɗi ni ce ku da kun ka saba ma Allah ku da Allah zai kama ba ku ji tsoron kamun Allah ba nika tsoron kamun dan daudu dan daudu nika tsoron kamu ne dan daudu kamun dan daudu nika tsoro wanda ka tahiya yana warin kashi nika tsoron kamu ne dan daudun mi babu taharimi tashabbuhur rijal bin nisa'i babi mai bayani game da kamanceceniyar wato kamanceceniyar maza da mata maza su yi kama irin ta mata wa tashabbuhin nisa'i bin rijal da kuma kamanceceniyar mata da maza mata su yi kama irin ta maza Fili basin daɗa daga sutura ne wa harakatin da motsin jiki wa gaida zalika da wani wannan kamar ga magana namiji ya yi magana irin ta mata ko mace ta yi magana kamar ƙato shari'a ta haramta haka nan namiji ya sanya sutura wadda kowa ya san wannan suturar mata kawai ke sa ta ke bantacce sutura ce ta mata to namiji ya sanya ta ya ja kai na la'ana Allah haka mace ta sanya sutura wanda kowa ya san wannan suturar ta ke banta ga maza namiji ɗaya ka sa wannan suturar to mace ta sa irinta ta jawo ma kanta uh, la'ana daga Allah an hana ko ko tafiya irin yadda mun sani ai yadda namiji ka tafiya daban yadda mata ka tafiya daban ko namiji ya zo yana tiya yana kiɗan duwawu wai kun san jama'a yanzu mata har siffa suka wa duwawunsu kun san siffa maza maza me siffa lalle irin zanen nan na lalle da mata ke yi ga hannuwa da kafafu to yanzu har ga duwawu maza ke siffa kun san da haka nan to maza na siffa yanzu don kusa abu ya lalace kuma sun aka su belle ya su kawon bakin su gundu raki oh, oh, oh, daki gundu baki na dan nan yara matasa ka tashi su ta hinijar su shawo hakin maye su dawo wa an ka sani da shi hakin maye mata to mu mun faɗi ko ga mata hakin maye haram ne yana cikin tiwala cikin hadisin dan mas'udu tiwala abinda zai soye mace zuwa ga mijinta hakin mai yana ciki ko baya ciki don haka mu gare mu ko ga mata hakin mai haram ne to yau yara matasa ka zuwa suna shawo hakin mai wayan tutu najasa ha hakin mai aka sha mai tutun wani ya hina wani ai wani ya hi daɗi jarka ce akwai jarka akwai galan. kuma cikin sun kutu aka wannan fa ban barin haɗi ba, cikin sun kutu aka wannan ni sun ni kai a kire ni a ce shin kai suwa na kai an ka ƙi tambaya ta so na kai a ganin ba faɗi ba in kawo dalili ha yau to gani Allah ya hutashe mu yanzu akwai mai koma tambaya ta jihar Sakutuwa ka yi mutane ya buga sunan an kamo kware an kamo to kware an kamo kowane gari yanzu babu police station ta jihar Sokoto da ba su da kes din luwaɗi babu ofishin civil defense cikin cikin jihar Sakudu da babu da ba a kai kes din lewadi ba don haka ai yauta wuce rufa rufa ba ku tuha makan ku asiri ba Allah bai tuha muku ba don ku bar ganin lehin belle yabo belle yabo ba shi ya karzo mun ba rataya aka bani manzo Allah ya bani rataya manzo Allah shi ya kashe mun shi ya haramta lewadi shi ya sa hukuncin kisa ga mai lewadi belle yabo karantawa kawai yayi me lehin belle yabo in fada za kai in fada da manzon Allah to Allah shiryar da mu to wannan babin namu kenan babi mai bayani game da haramcin kamantuwar maza da mata maza su yi kama da mata da kuma kamantuwar mata da maza fi libasin ga sutura wa harakacin da motsin jiki wa gairi zalika da wannan wannan Yau sai ga yaro akwai wasu da ganin sun ma koma mata ɗoyinsu rawa suka yi da kasan ɗoyin mata na rawa wallahi haka wasu ka yi Allah ya canza halittar su ya mai ta mata kuma in ka bincika zai ka iskan ma darakta na wani wuri kaskantaccen banza to da kai darakta mika hewa ni da an ka hauka an kai ma darakta mika hewa ni to ah komawa baya kawai to ga su bello ya nan su ci da daɗi su sha da daɗi su ko liwaɗi sun ka yi to ba su ishe ka aya ba na nuna cewa Allah shi ke bayarwa amma ka taya kaskanta kanka uwarka ta san karuwa hake matarka ta san karuwa hake dan cikinka ya san karuwa hake surukinka ya san karuwa kake yan uwanka duk sun san karuwa hake ga abin da inda wani kake zuwa kai kwanan gida a baka kuɗi kai waɗanda sun ci miyagun kuɗi wallahi kuɗin tutu kuɗin wasu kuɗin tutu ne kuɗin najasa babu lafiya babu mutunci babu imani babu babu babu babu babu babu babu komi babu illadi ba albarka namiji mallan ga sanda guda katan ya kate ka taushe ta ka duka ma wani wani zai kwana da kai don allah ya ɗebe ma albarka kana da sanda yana da akwai wani da wani yake kira garin ga wani babba ya kire shi sai ya ce oh, oh, ga abin da ya kaso gare shi sai ya ce ah, eh, ran kai ni dama sana'a ta kenan ya ce a ah, ya ce da dama ni sana'a ta kenan ya ce to shikenan sai yaron gai son ce wando ya ce to amma ni zan farawa yaron gai son ce wando ya ce to ran kai bismillah ya ce ni zan farawa ya ce a ah, kai ko ana cin babba ana cin babba a karami a Allah ka ɗebe ma 'yan lewaɗi albarka Allah ka ƙasƙanta 'yan lewaɗi ko yanzu sun ƙasƙanta Allah ka ci gaba da ƙasƙanta su duk inda ɗan lewaɗi ya sa kai Allah ka haɗa shi da baƙin ciki ga dawowa Allah ka haɗa shi da musiba Allah kakkaba 'yan lewaɗi su zauna lafiya Allah kakka ba yan luwaɗi da daɗin rai Allah kakka ba yan luwaɗi da walwala Allah ka kewaye su gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dama da hauni ko ina ka buɗa musu hituna da bala'i Allah kakka ba su zauna lafiya Allah ka karya mana su da ka karya fir'auna duk wanda ya ɗaure luwaɗi gindi cikin jihar Sokoto Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ya karya wa nimna abbasin radiyallahu anhu ma قال la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-mukhannafina min rijali wal mutarajjilati min nisai to yanzu kuma ce belle abu ya baci mutane an karɓi wannan hadisin ne daga abdullahi dan abbas yarda Allah tabbata gare su wa'inda kaga Bello abu ya shiga yabo yabo ha yanzu cibiyata tana ina kabarin ubana yana ina na uwata suna ina duk kakanni na tun kahin bayyana mujaddidi zuwa ubana wallahi duk kaburin suna nan cikin garin yabo amma ka gaba su tsira ba kakka tunanin wani mutumin banza ya tsira da gare ni wallahi ko saba ma Allah girma ne na faɗuwa ga Bello Yabo in kana son ku zanna lafiya da Bello Yabo bi Allah sannan na sha faɗi ni ce duniya ba mai saukin faɗa ba mai daɗin faɗa kamar mai wa'azi kun san dalili mai wa'azi ne kuke faɗa da shi ya ce kaza baya da kyau ba iyakar da annan ba da ya sha ma kai yanzu a ce bello ya ba ya sha ma yan wadi kai ko sai su taho su ce kai shi duk wanga to annati da aka yi mana cikin gari ba akan liwaɗi ba Allah ka shaida mun tuba don ka kuma don ka ba don bello ba Allah mun tuba daga liwaɗi da yau ba mu komai ku saurara ku ja kuma gobe bello ba zai cewa kun kwashe mai kafafu to amma wai ba a barin laifi kuma bello ya bai da halin karanta ayar qur'ani ya fassara to duk duniya wa adda wannan iko duk duniya wallahi ba mai wannan iko duk duk nice muku duk duniya wallahi ba mai wannan iko a ce masu laihi su balle himan mana ajiya to shi mahaukacin da ka hada yana ɓaci ɓaci gobe wa zai koma ɓaci kuma ya kata annan ba amma masu laihi ba su ban laihi ba suna cin suna cin karin su ba babbaka duk inda wani dan yaro mai har fuska yake da yan mayan duwa sun ruwa kaɗe shi kuma wai a bawa wa'azi ana cewa a ban lawadi shi abba ba walla garbar garbar da uba kai kuma yau aka shi bello ya bu kasusuwa ne da na haƙar ga ya ƙare ba za a fita daga wa'azin ga na bello ya ba zai mutu ba haƙar ga ya ƙare haƙar shin ƙarnin ga wallahi Allah ya riga ya samu kasusuwan albarka shi abbakin cikin su su haɗi a saurare su bello ya bai haɗi a saurare amma ya saurare ta bello ya bisa ga tasu to shi abbakin ciki to ya za ku yi in gwamnati ta yi min ni'ima ta amshi abinta ilimin in na gwamnati na ta amshi a in ilimin na wani na ya amshi a binai sai a babello fanko ha sai mi abinda an naku ga hannuna na baku abinku to kuna biya ta bashi to mironku da ni kuma ku yi lalura ku bari in yi tawa eh, ni ban ma taɓa damuwa da ku ba amma maganar Allah kan maganar Allah ba a barin faɗin maganar Allah hadisi ingantaccen manzo Allah ba a barin faɗi nai amma kuma shi zage-zage wannan tabbas ban taɓa musantawa ba zage-zage ko shekarun jiya na faɗi ko wannan ajizanci ne na adama da belle ya da wanda ba belle ya duk wanda kun ka ji yayi zagi wannan kasawa ce ga adama kasawa ce ta dan adam zage-zagen da bello ya bu shi ke nuna ɗan adam ne ajizi kasawa ce kamata a ce bello ya ya karanta ayoyi ya fassara ya karanta hadisan manzon Allah ya fassara amma zagi in kun ji an yi zagi kasawa ce ban taɓa musanta wannan ba ajizanci ne na bil adama zagi ajizanci ne ayi qur'ani ya kamata a karanta a fassara a karanta hadisin manzo Allah a fassara shi aikin bello muna roƙon Allah kuma ya tsaishe mu ga yin haka nan ko ɗan kan zaga daga baya sai kayan nadama balle wani haka yi ko ba haka yake ba ba abin da ke sa zagi illa ɓacin rai in rai ya ɓaci na karanto muku na yi muku ishara kun diba musulun ɗin da ni baku shekaran jiya kun ga hadisan ko ba ku gane su ba to kasawa ce manzon Allah shi da kai ne sai da ya nemi uzuri wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gidan Bello Yabo malamin Bello Yabo manzon Allah shi da kai ne sai da ya nemi uzuri wurin Allah Allah ka sani Muhammadu mutum ne kamar sauran mutane yana fushi kamar yadda sauran mutane suke fushi ya Allah in ni yi fushi ni zage wani in ji manzon Allah ko ni tsine ma wani ko ni wa wani bakar addu'a akan fushin zuciya Allah ka maishe ta kafara da rahama da tsalkaka ga zunubai nai haka manzon Allah ya ce ashe ya nuna manzon Allah na fushi ya zagi ko bai yi to in manzon Allah ya yi fushi fushi ya sa manzon Allah zagi don Allah ba kowa bello ya bi uzuri in ya yi fushi ya yi zagi sai a ɗauka ajizanci ne na bello ya bi da sauran ɗan adam duka duk wanda ka je ya zagi wannan kasawa ce ba ƙoƙari ba ne shi an bambancin bello ya da sauran malamai wani malami in yayi kure baki ne bai iya buɗa ya ce na yi kure bello ya wallahi ban jin nauyi ku tara duk mutanen duniya in ce eh, abu kaza da ne kuskure ne yana rage wani abu ga daraja ta bai ragewa don haka ku ji ta ga baki na zage zagen da bello ya ka yi wannan kasawa ce ta bello ya ba kokari bane kasawa ce manzon Allah kai ne sai da ya gitta uzuri ga ubangiji game da zage-zagen da ya kai amma abin da nika so kuwa bello ya bu dahiri mai gidan bello ya bu ya zaga saboda bacin rai don haka in kun kaji bello ya bu ya zaga ku ce wayo dan ba ku ci mallamin can ya bushe iska sai ku yi mai uzuri na fatar kun fahimta amma masu jawo a yi zage-zagen su ba abin nan da ke sa a zage su kuma shikenan don Allah kana zuwa ka yi sallah zuhur ko nafila bayan ka yi sallah zuhur bello ya zage ka amma yanzu a ce ga kanan ka jawo yaro karami bawan Allah musulmi mumini bai da wayo ka yi amfani da ƙurciya ta yi ka lalata ɗan mutane ka halaka shi yanzu waɗannan yare njss jss ta yabu don allah yanzu duk da yake ba ɗaya na ba ne amma ɗaya 'yan uwana ne akwai ciyo ko babu to yanzu in ni tashi waɗanda na yi ma yaran ga hakan ga albarka zan sa musu ko tsine musu ya kamata in yi kaga dole mu tsine musu mu zage su mu yi musu baka addu'a saboda bacin rai don haka ku bari yin abin da ke zafafa zukatan masu wa'azin ku su sai su bar zage zagen amma yanzu ka diba mutum ne wai ana cewa liwaɗi bai da kyau liwaɗi bai da kyau sai ka tai cikin masallaci ɗaki Allah ka yi liwaɗi wato kenan duk abin da aka yi nan ko sannan gobe ka ce ba mu zagen ka to Allah shirya da mu wa nimna abbasin radiyallahu anhu ma kala an karɓi wannan hadisin daga abdullahi dan abbas yadda Allah tabbata gare su dan abbas ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsine ma manzon Allah na tsinuwa ko bai to bari mu ji kafiri ya tsine ma ko musulmi ya tsine ma al-mukhannathina min rijali mai kama da mata daga khunsa an ka samu mukhannathun mai tagara irin ta mata mai tagara mai yin sifa irin ta mata minar rijali daga cikin maza wannan kafirai ne ko musulmi musulmi ne amma kuma saboda laifinsu manzo Allah tsine musu albarka to faɗi zan faɗi yadda abdullahi dan mas'ud ya ce mali la al'anu malla anahu, rasulullahi me ya same ni da bazan tsine mu wanda manzo Allah tsine ma ba mai yin sifa sifa ɗaya fa mai yin sifa irin ta mata daga cikin maza namiji mai sifa irin ta mata manzo Allah ya tsine mai albarka ka sa sutura wadda kowa ya san wannan suturar mata ɗaya ke sa irin ta ko ka karairaya jikinka kana tafiya da karairaya jiki kana rawa da duwawunka irin yadda mata ɗaya ke irin wannan tafiya ko kuma ka yi zama irin wanda mata ke yi ko kuma magana irin yadda mata ke magana duk dai abin da ya keɓanta ga mata kawai kai matsayinka na ɗa namiji ka yi manzo Allah ya tsine ma albarka wal mutarajjilat minan nisa'i haka manzon Allah ya tsine ma masu sifa irin ta maza daga cikin mata mace mai siffa irin ta ƙatta magana ai akwai yadda anka ce mata su yi magana ko su yi magana mai laushi magana mai hankali irin magana mata sai ta yi magana irin yadda bello ya buka magana wai ita ko bello ya buce? to manzon Allah ya tsine miki albarka ko ta sa sutura wanda kowa ya san wannan suturar maza ɗaya ke sa irin ta ba ta mata bace yanzu misali mutum ya sa jeans ya sa shirt ya zanzare sutura wace ce suturar maza sai ga mace kila ma Aisha fa in baka yi annaya ba wai ta ga kiristiyana ko ingozi ta yi don haka ita ma za ta yi sai ga aisha ta sa jeans ta sa shirt ta zanzare karance da allah kato ne sai ta yi kusa ga yan kwamman nan na hakan ga sannan ka gano mace ce ko ka ga yan kunne suna gano mace ce to manzon Allah ya tsine miki albarka duk mace mai sanya sutura da take banta ga maza ba sutura ɗaya ba duk wata tagara wadda take banta ga maza mace ta yi to manzon Allah ya tsine mata albarka don haka ya ku jama'a dangane da wannan hadisin ashe ana tsine ma masu laifi ko ba a tsinewa ya halatta a tsine ma masu laifi amma ka ayyana ka ce mallam muhammadu wanda ya tagara irin ta maza allah ya tsine mai shi mun ka karanto ba ya cewa ba a yi amma ka ce duk namijin da ke siffa irin ta mata Allah ka tsine mai ya halatta duk macen da ke siffa irin ta maza Allah ya tsine mata ya halatta duk wanda ke liwaɗi Allah ya tsine mai ya halatta ya halatta ko bai halatta ba to ku daga hannu mai addu'a ku daga hannuwa ya Allah duk wani wanda ka liwaɗi Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk mai goyon bayan 'yan luwaɗi Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk mai bada kariya ga 'yan luwaɗi Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk mai taimaka ma 'yan luwaɗi Allah ka tsine mai albarka Allah duk gungun ga uku ka tara su wuri guda ka saukar da bala'i a kansu mun yi laifi ah. in mun yi laifi ma a hukunta mu wa fi riwayatin cikin wata riwaya la'ana rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه na minan rijali bin nisa'i wal من minan nisa'i bin rijali rawahul bukhari cikin wata riwaya ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tsine ma almutashabbihi na minan rijali masu kama daga cikin maza bin nisa'i da mata maza masu yin kama irin ta mata ko ga magana ko ga tafiya ko ga zama ko ga sa sutura ko ga aiki ko mi dai kai irin tagaran mata kai namiji manzo Allah ya tsine ma wal mutashabbihati minar rijali eh, minan nisa'i bir rijali hakan ga mata masu yin kama da maza duk macin da ke yin tagara irin ta maza ita ma manzo Allah ya tsine mata albarka waro rawaito hadisin yace rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito don haka hadisin sahihi na ko da ifi sahihi ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbisu libsatar rajuli rawahu abu dawud bi isnadin sahihin shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajul manzon Allah ya tsine ma namijin da yalbasu da ke sanya sutura libsatal mar'ati suturan mace sutura wadda take banta ga mata manzo Allah ya sanya ta manzo Allah ya tsine mai namiji ya sanya ta manzo Allah ya tsine mai wal mar'ata talbisu libsatar eh, rajuli hakan ga manzon Allah ya tsine mace wadda ke sanya sutura irin suturan namiji suturar take banta ga namiji ita ma manzon Allah ya tsine mata da kun ga mace da wando da shed ta zanzare Allah ya tsine mata tsinanna da kun ga namiji ya zan dan dauda ya tagara irin ta mata to yanzu ka diba haku jama'a tagara dai manzo Allah tsine ma to ina ga wanda ya mai da kai ne mace me an ka sani ga mace me babban aikin mata shine asadu da su su biya bukatocin maza ko to sai ka koma mace ka mai da kanka mace yau don Allah don bello ya ya tsine ma kuma yayi laifi ko uwarka sai ta ɗebe ma albarka wallahi ko ba bello ya ba ko uwarka ta jiya tana ɗebe ma albarka ta san ta yi ruwan zahin banza katon banza katon kato kato kato kana warin balaga amma ka kwanta ka mai da kanka mace kato ga kada naka zakari shi wanda ya ce ya kwanta ce ya kwanta shi ka fara hawa nai in abin kwarai ne ya kwanta ka fara ya mai ba na ce ku yi ba fa sannan duniya akwai wanda ya rena ma wayo kamar wanda ya ce sun naka in hauka duniya akwai wanda ya rema ma wayo kamar iri nai eh kana namiji zo ka wani to gani tun da ka cifa nake kuma na yi ta ba ku formula kun ƙi aiki da ita wani tsoro kuka ji ku samu reza mai kada ku kwalɗe ta kusa aljihu in yace ka ce ran kai ba matsala ƙarhe nawa sha biyun dare ka ce ina nan tafi sha biyun dare ka yi sitaci ka tafi kana zuwa ka sai ka jinjina ta sai ka bata ras ka yanke ta ba ka yi jihadi ba wallahi ka yi jihadi za ka samu lada kawa manzon Allah fada da maki Allah ka yanke kuma ni ce duk wanda ya yanke zakarin wani babba ban sunna na talaka ni na babba ni kaso duk wanda ya yanke zakarin babba ya kawo in bashi rabin miliyan dubu ɗari biyar nisa a kawo wani magani nika son haɗawa da zakarin Allah ka shiryar da mu rawahu abu dawud bi isnadin sahihin imam abu dawud ya roto shi da isnadi ingantacce bari mu isuwa bai shiga ko to ai ko yanzu dai ya bada ma'ana to abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun saurara don haka liman kajiya garin ku akwai yan lodo yan izalai ya bi kunjiya akwai yan ludu da yawa yabo yan salafiya ya bi kunjiya akwai yan ludu garinku yan kadiriya ya bi kunjiya kadiriya ta yadda da liwaɗi to yan kadiriya ya bi kunjiya ya bi akwai yan liwaɗi yan tijjaniya ya bi kunjiya akwai yan liwaɗi yabo yan shi'ai ya bi kunjiya akwai yan liwaɗi sarakunan gargajiya ya bi kunjiya akwai yan liwaɗi yan sassa ya bi kunjiya akwai yan liwaɗi malamma addini ya bu kun jiya akwai 'yan luwaɗi ya bo duk wani jami'an tsaro 'yan sanda da civil defense da duk wani wanda a jami'an tsaro kun jiya akwai 'yan luwaɗi ya bo inda gaske kuka ku tashi tsaye ku faɗa da su kun jiya yanzu an bar ruwa ruwa yanzu ta wuce ruwa ruwa Allah ya ya, ta barke kware ta barke yan ludu sun kai ya kuma da yawa kamar yadda sun haka ko wani gari don haka in dai da gaske kuka ku tashi ku yi faɗa da su liwaɗi abin kwarai ne yanzu ku diba damana ta yi nisa ga shi na har yanzu shikka ta tsayu ba eh in bancin rahamar Allah muna tunanin ma Allah shi ruwan sama to kuma wai kuma mu kama baku nan ma masu ɓanna su jawo muna bala'i yanzu wannan fari ya tsaya ga gonakin masu lewaɗi har gonakin limamai da malamai da ahli sunna da 'yan salafiya da 'yanwa duk babu gonar da an kai ruwa don haka ashe wajibi na in kun ga mai laifi ku tashi ku kame hannu na inji manzon Allah domin a gudu tare a tsira tare don haka jama'a Allah ya barrantar da Bello ya bu abin da ya shaida game da mutanen garin su koko ya belle ya bu yayi kunya ya Allah yadda ka barrantar da ni Allah ka barrantar da ni sauran garuruwa na ce ko ina akwai su Allah duk inda mai luwaɗi yake Allah ka tona mai asiri Allah yadda ka tona ma 'yan luwaɗin ya bi asiri ka tona ma nan sakkwato asiri ka tona ma na gwadabawa asiri ka tona ma na kware asiri ka tona ma na dangishu asiri ka tona ma na wamako asiri ka tona ma na ga asiri ka tona ma na tambuwal asiri ka tona ma na kebe asiri ka tona ma na tureta asiri ka tona ma 'yan luwaɗin isa asiri gobirawa na sabon tsohon birni can ma akwai su ka gaba gobiri ya haimunta akwai su akwai su sabon birni yan lewaɗin sabon birni gobirawan nan masu taɓa ta Allah ka tona musu asiri Allah na raɓa su ma raɓa akwai su Allah ka tona musu asiri sai ina gwaran yau akwai su Allah ka tona musu asiri yan lewaɗin wurnu akwai su Allah ka tona musu asiri yan tangaza akwai su Allah ka tona musu asiri gudu akwai su Allah ka tona musu asiri silami akwai su Allah ka tona musu asiri asiri ku north da south akwai su Allah ka tona musu asiri sai ina kuma illela akwai su Allah ka tona musu asiri gada akwai su Allah ka tona musu asiri shagari akwai su a ba makwata ya buna ba shagari ɗaya ya buta bari mu goya ta ko mai mata nata shagari akwai yan liwaɗi Allah ka tona musu asiri sai ina kuma binji akwai su Allah ka tona musu asiri sai ina na hudu north da south ba na yadda kwata take ba isa na faɗi isa kware na faɗi kware gwadabawa na faɗi Allah dai da inda mun ka haɗi da inda ba mu haɗi ba duk inda yan lewaɗi suke Allah ka tona musu asiri mu kan mu annan mun cewa ne ba mu ce kowa ba in ka ji an baji sunan ka ta kai kotu mu abinda mun ka ce duk inda yan lewaɗi suke ko gidan su belle ya ba yan lewaɗi suke Allah ka tona musu asiri kai ko belle ya buka lewaɗi faɗi Allah ka tona mai asiri Allah belle ya bu ran da duk ya zo liwaɗi Allah ka tona mai asiri ran da duk belle ya bu ya zo liwaɗi Allah ka tona mai belle ya bu asiri ran da duk belle ya bu ya ludo Allah ka tona mai belle ya bu asiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika